Kalangu, studio Kalangu. Kalangu, studio Haka kuna tare da studio Kalangu lokaci ne na gabatar muku da labarin namu mai karantawa mamma ada da farko ga muhimman kanun nasu. Hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi ganawa da wasu ƙungiyoyin fararen hula kan matsalar tsaro. sai kuma kamfanin nan na Ariba ya gabatar da wani shirin rage ma'aikata ga ma'aikatan shi da ke Arlet. A cikin rahoton mu na musamman za mai da man hankali kan wato tattara da amfani da ruwan sama a ƙasar Nijar tare da jibo banya na platform Payzan. To madalla yanzu ga labarin naku daki-daki. Wata tawagar eh, zaman daidai da wadaida ta cibiyar Majalisar Ɗinkin Duniya reshen yammacin Afirka da yankin Sahel na wata ziyara aiki a Nijar tun daga ranar biyu ga watan Oktoba na shekara ta da goma sha bakwai bisa tsarin ayyukan rigakafin tashe-tashen hankali da kuma ƙarfafa zaman lafiya a wannan shiya. wannan tawagar tantance ƙalubalen siyasa tsaro da kuma mulki na gari ta gana tun daga ranar yau da wasu masu ruwa da tsaki a fannin siyasa hukumomin gwamnati da suka hada da kwamitin tuntubar juna na CNDP da kuma hukumar zaɓe ta Seni. A yau da safe ƙungiyoyin fararen hula ne zalla wannan tawaga ta tattauna da su musamman ma da ke kare hakkin ɗan adam a cikin wannan ƙasa ta ta Nijar. An yi wannan gana kuma a zauren mai zando lafrika a cibiyar PNUD. Daga ranar goma zuwa sha uku ga watan Oktoba shekara ta dubu da goma sha bakwai za a gudanar da taron haɗin gwiwa na shekara-shekara na jami'an ƙasashe da na abokan hulɗa na tsare-tsaren bayanan kyau lafiya SES e na sanya ido kan cuta da mayar da martani na CMR na yankin Sidiyawo. Haɗuwar Yame za ta taimaka wajen amincewa da rijistan da aka gyara na cututtuka da ke iya zama annoba bisa wata aƙida ta kiwon lafiya guda da amincewa da dabarun daidaita amfani da jadawalin shiya rarraba aƙidu masu kyau da kayayyakin kyautata ingancin alƙaluma haka kuma da cima ra'ayi guda kan muhimman batutuwan ta fuskar samar da rarraba bayanai domin shekara ta 2018. Kada ku shafa kuna tare da studio Kalangu, ‘yan kasuwar Grand Marshe da ke nan birnin mai sun dakatar da shirin shiga yajin aiki na kwanaki biyu da ya kamata su fara tun daga ranar yau sakamakon wata shawara ta hukumomin Sokojam. Bari mu saurari Sakatar Jiran na ƙungiyar ‘yan kasuwar Grand Marshe, Mummunan Musi a cikin rahoton Alamin Washar. lokacin da muka aje a aiki su commerce ya kiraye mu su da president chamber kin commerce mun haɗu da su mun tattauna sun ɗauka mu alƙawalin cewa ja yaja aikin mu mun ja yaja aikin mu tun da abin na mashara'anta idan tun tana mashararanta kowa bai isa baki sai shara ta tsari mu kuma mun ga haka nan ne mun yadda amma alƙawalin da muka aje da su suka ce bayan shari'a ya' an kai shari'a duk wata kasance ko mu mu da gaskiya ko su ko ko so ta kashe mu za mu haɗuwa mu zamme wuri guda tattauna a ga abin da ya kamata a ɗauka. Shi president Shambu da Kolos, surtu shi da ya ɗauka mana wannan alƙawali tun da ya ce su sun yi kaso da yawa cikin Sokojam. Kenan suna adda magana. Wannan shari'a an keɓe mata ranar da za ta zama ga insha Allahu Litinin sha shida ga watan da muke cikin Oktoba. Eh kula ta lawa tun da mun sha mun yarda da abin sun kace mana mun sha ya ji aikin namu. A makon da ya gabata, daraktocin su mayar da Kuminak eh, sun sanarwa ma'aikatan kamfanonin biyu cewa wani shirin rage ma'aikata na kan hanyar kammala. don haka bisa ma'aikata 918 da ke aiki a sumayar 720 ne za a rike sannan an shirya soke guraben ayyuka 500 na 'yan kwangila bisa 1,402 da ke aiki a halin yanzu wannan shiri na tantance za a aiwatar da shi a shekara ta 2018 kuma matsalar rashin kuɗi da kuma da rage ma'aikatan ya kawo wato wannan matsala da kuma rage nauyi Gungu Muhammad Dantani ya tuntuɓi Saktar Janar na ƙungiyar Santramin Kominak ta wayar tarho ga abin da yake cewa. A can Somayar za su rage ma'aikata mutum ɗari biyu ba shidda. Wa'anda suke hannun 'yan kwangila wa'anda ake ce masu tiretan za su rage wajen ɗari biyar. A Kominak kuma za su matse wasu hanyoyi shine baɗi shekara mai zuwa nan da wata ayyuka a harkar likita wuta ruwa suka ce ɗan gwamnati ko su bayar nan gaba zai biya ruwan shi da wuta harkar magani kowa maganin shi za rinka sai. in dai ba gwamnati yake aiki ko su mare yake aiki dole sai mun zauna tsakanin mu da mu sandikan na gwamnati da sandikan na sumar mun yi shawara a tabul mun gama wuta. za mu yi tuwa da babban murya mu gaya mu gwamnati mu gaya mu 'yan kasan Nijar ga abin da ake so a yi a matsayin mu na shugabannin ma'aikata. Zaman tara ministoci na ranar 6 ga watan Oktoba ya shawarta wasu shirye-shiryen dokoki na canja dokar ƙasa mai lamba 2004 da jayawa da hamsin ta ranar 22 ga watan Julin shekara ta 2004 da ke tsaida da shirya tsarin hukumomin shari'a na ƙasar Nijar. Don haka an shirya kafa a kowane yanki da wata kotun ɗaukaka ƙara ganin ci gaban tsare-tsare da aka gano ta fannin siyasa da hukuma. Ƙungiyar alƙalai ta Saman bata bayyana goyon bayan ta ba kan wannan shiri. Sakatar jihar na Saman ɗan Ayuba Hassan ya bayyana haka ne a wata hira da Tarnan Fudai Ahmed. Za a sake bitar fasalin gidajen mashara'antu musamman ma kirkiro da waɗansu kotunan ɗaukaka ƙara a cikin shahohi da kuma mashara'antu a cikin gundumomi da ba su da. To dangance da wannan batu kowa ya san karancin isassun alkalan da muke da su ba mu huce mu ɗari hudu ba. Kenan akwai buƙatar a ƙara alƙalai idan a cikin lokaci ɗaya aka doki wannan mataki na kirkiro da kotun ɗaukaka ƙara har takwas da wasu mashara'antu. A wannan hali ba mu san inda gwamnatin Nijar za ta samu isassun kuɗaɗen da za ta gudanar da wannan aiki ba. Ni ina gani ba mu da ƙarancin mashara'antu saboda akwai ma waɗansu da aka kafa har yanzu ba sa aiki. To don haka ni bai yarda ba a ce wai wannan doka ta da hudu hamsin tana da ƙarin bukata. des insuffisances. Gundumar dogon kirya da ke ƙuryar arewacin jihar Duci na fama da karancin abinci akai-akai. Wannan shekara girbin bai yi kyau ba ga manoma. Ƙauyuka 20 ne daga cikin 61 suke fama da karancin cimaka sakamakon farin da ya bullo wajen watan Agusta. Mamman Turba magajin garin dogon kirya ya bayyana wa abokin aikinmu Abdulaziz Danyuma ƙarin haske kan halin da ake ciki. shekarar bana abinda ba mu saba gani ba shine arewacin na kominikin mu shine ya fara shibka kuma an ci gaba da samun ruwa kamar yadda mutane ba su yi zato ba har lokacin da haci ya kai wurin ya fara kumshi to nan ne matsala ta fara shigowa don sai mun ka sami rishin ruwa na wata wannan na utu wanda ya kamata a sami ruwa cikin shi na abu a samu ruwa ba haci abinda kowa ya sani ne in ya kai wani matsayi bai shi mirin ruwa musamman in ya kai wurin da ya fara kanu ya yi kumshin nan don ka rishin ruwan an ka ci gaba da fuskantar rishin ruwan har duk karan sun ka faɗo don ka wannan kare inda duk ya riga ya faɗo to komi ruwan da an kai eh, ba tashi don ka ne abin da ya wakana garuruwa da yawa na amma mun ka kai ga cikin waɗannan garuruwan akwai da yawa waɗanda ko tumu ba su ci ba Cibiyar Sahel Biyo ta shirya wani baje koli a ƙauyen 'yan gobra da ke gundumar mayahi a ranar ciya. kan albarkatun noma da aka samu a shekara ta bakwai, Cibiyar Sahel biyu na kawo tallafi ga manoma da irin shuka da aka inganta da kuma fasahohin noma maras tsada. Rabo Isaka jami'in bangaren noma na Kabine Sahel biyu ya yi ƙarin haske a cikin rahoton Isufu Shaibu. Dalilin wannan sallah ta manoma da muka yi a garin 'yan goburawa ita ce don mu jawo hankalin manoma su yi amfani da wa'anga sa'o'i wanda Proje Salibu yake nan yana yadawa a cikin ƙauyuka saboda tallafa sakamakon gona a same shi yanda zai isha manoma. Yanayi ya sauya dole ne sai an yi amfani da husa'o'i ingantanci wanda suke tayi tare da sauyin yanayi. Proje Salibu gurin shi ne manoma su yi amfani da wanga husawoyi ya zamanto husawoyi nan daga wanga gari arba'in da muke yi zuwa gari tamanin muna son ya zamanto duk cikin mai manoma sun yi amfani sun mai da husa'o'in ga cikin gonakan suna amfani da su domin su cimma gurin shi saboda yau in ba ci maka kowa ya sani wahala tana samun manomi A ranar Juma'a da ta gabata aka fara gasar ƙwallon ƙafa ta duniya ta 'yan ƙasa da shekaru goma sha bakwai a ƙasar India Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Mena Kade da ke halarta a wannan gasa ta lashe gasarta ta farko inda ta doke ƙasar Koriya ta Arewa da ci ɗaya mai ban haushi a gasar rukuni-rukuni a gobe kuma 'yan ƙwallon Nijar za su fafata da ƙasar Spana sannan Juma'a mai zuwa za su fafata da ƙasar Brazil. Ƙasar Spain da Brazil ƙasashe ne da suka yi fice a duniya a fannin taka leda. Bari mu saurari nazarin Suleiman Muhammad shugaban kungiyar 'yan jarida na motsa ciki ta ƙasa a cikin hirarsa da wato Suleiman Amadu. ranar da ma sai han yan a zero surtout les plans ne mun kai domine kin yan kore du nord da ya kamata ce ana ida balokin nan 2-0 3-0 ma kowa bai ci a a cikin kadibi duka na'ura da kilgo-kilgon da an kai duka muna gaban kore du nord sai dai mu ce alhamdulillah amma aiki bai kare ba parce que akwai match da za a yi contre espagne contre Brazil duk wanda ya ce espagne da Brazil ka san da manyan kasashe ne cikin duniya da espagne da Brazil kowa yana shakon su balle mu Niger amma mu ma mun isa can ba farhazar muka tai can ba muna da argument mu za mu gwadawa su goma sha ɗaya za su juye Nijar su ma goma sha ɗaya balo guda ce hili guda da arbitr a yi ka'ida kowa ya yi gwaninta shi Allah ya hidda shi. Na kamata a gane kun san haraka balo haraka ce mai neman a sa kuɗi da yawa. Wato Malam Siliman Muhammad a cikin hirarsa da Sumana Amadu. sauraron shirye-shirye istiro kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar facebook shafin facebook na istido kalangu ina so kuma ina yadawa. Haka take kuna tare da Sido Kalangu yanzu sai rahoton mu na musamman tun yau da 'yan shekaru kasar Nijar ta sami ruwan sama masu yawan gaske lamarin da ya janyo bacewar kogin isa duk da habanar da wato waɗannan ruwa suka janyo ruwa suna da muhimmanci sosai wajen yaƙi da ƙarancin abinci da ake fuskanta jehi-jehi a ƙasar Nijar. Ta ne za a tattara ruwa da amfani da su waɗannan ruwa tambayar da a aikin mu Balkisa Hamidu ta yi wa shugaban ƙungiyar nan ta manoma da makiyaya platform Payzana ta ƙasa Malam ya ga amsarsa. tun dama Niger ya fara yi abin da aka kema mini bara kamar wurare ne wanda ike ruwa ruwa daga wucewa kai ya wuce tun da yanzu ka san da canje yanayin nan rana guda muna samu fiye da milimita gari ya wuce da gonaki ko ya wuce da bisa ko ya wuce da gari to wannan aikin da an ka fara tun da muna so wannan aiki a ci gaba da shi bayan a ci gaba da shi ya kamata wannan wurare a gani yaya za a tsara komin komin gari gari don a samu wannan ruwa a yi unhani da shi ana iya a yi aikin noma ciki ana iya yi aikin kiwo ciki ana iya yi aikin harkan kihi ciki. To ayyuka ne waɗanda da ana nan ana ba su ƙarfi. To yanzu an ɗan rage kaihi kaɗan ya kamata cikin wannan aiki na MCI a maido wannan ayyuka don su ne za su iya ba mu dama abinda ba mu samu cikin damanan nan ba cikin rani mu same su. To wannan aiki kaman dawa ne da wake da kiwon kifi. Muna da kyawa don mu samu ba bisa mu. Akwai dawa wanda kana iya kayi cikin rani ka yanke so biyu. Dawa ko ka san unhaninta tana kokowa ma wannan matsala na, zamanin da aka cewa jabet. Bayan shi kuma karan ana iya a ba bisa ce. Mun sa cikin ƙasan Tilaberi wuri ana iya a yi so biyu a hidda dawa bayan shi mun kai wace in ka je cikin ƙasan yara, akwai gari da ana kya mari. mun kai wace can akwai mutane da yawa da mun ka kai can sun gani yaya ne muna iya muri wake da rani ran ne ya ba mu wannan iri yanzu wurare garuruwa da a can duka yawancinsu duka yanzu in ka je da rani kana iya ka samu Eh, wake ɗanye, ko kana iya ka samu wanda a matsala shi ne abun da muka iya yi sai wani ya kawo muna shi ran da mutumin ya yi wuce yake bai kawo sai mu yi rashin shi ka gani miri baraji nan da ake yi ka ɗauki yanzu daga kyari zuwa wagadugu ko ina ka iske babban tafkuna waɗanda an keɓe waɗanda suna noman rani bisan shi to mu ba a ke gai ba mu da iri wanda yana yi ba mu kuma kasuwa wanda yana ba mu damu san in ka yi abin in baka saida shi da kyau ba sai zikiyanka ya hita gare shi. Haka noma da kyau tushen arziki da haka ne muka zo ƙarshen labarun namu daga nan studio Kalangu a huta lafiya.